وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الجماعة المسلمين فلبيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يوم الجمعة شاء إيغو سيشاء ليا كلام لا تدبو إيغو إيغو بيدو ثلاثين كما يأي ديري دي ثلاثين سيك غوثن أكتوبر نشيخرة تدبو بيدو سارة الهزم مسنا مسنا تسيا مكة من الرقان لا كيس لاجيا إباسو كرلتي إبادة إداود المولاجيا 嗯。Mm. لا mu tashi a baji أسمه الشيخ da uku البخاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى بأس لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهد إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فمن آه، فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس شيء وفي النفس منه شيء يتوجأ به ويتيمم نعم. وهذا ماء وفي النفس منه شيء نعم وقال الزهري إذا ولد الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم wannan shine بابي لثلاثين 33 cikin kitabul كتاب الوضوء. الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى yace babu ma'il ladhi alladhi yursalu bihi sha'ru al-insan wannan babu zai magana game da ruwan da ake wanke gashin kan mutum da shi anan gashin kan ake so ai magana lokacin da kake wanke gashin kanka akwai yiwuwar wani gashi ya faɗo ko bai yiwa idan ya faɗo cikin ruwa in ka ce najasa ne ruwan ya lalace in ka ce lafiya na yake bai da matsala ruwan lafiya na yake wannan babin da ya magana game da wannan ruwan da aka wanki gashin kan mutum da shi ne akwai yiwuwar gashin ma ya faɗo a ciki wa kana ata'u la yara bihi ba'san fa yattakhadha minha al-khuyut wal hibal yace ata sai daga cikin manyan malamai na tabi'ai ibn abi rabah al-makki ya kasance ba ya ganin akwai laifi idan an yi amfani da gashin kawunan mutane aka yi alhuyu walhibal, aka yi wato awo ko ya giya wadda ake amfani da ita don a ɗaure wasu kaya ko na mai kama da wannan wani zai ce ah, sai da za a samun gashin da za a yi wannan yana magana ne game da aikin hajji kusa san wani aikin hajji duk wata bola da ka sani duniya to za ka zo da ta yi ta girma ta gashin kan mutane saboda miliyoyin mutane za su aski lokaci guda wani ne ce ya za a yi gashi ya yi jafi da ce gashi kada afirka ce <laughs> amma gashin larabawa da na turawa da na indiyawa da na hillani da na buzaye da na shuwa da na bare-bari eh? amma kai dai ba haushe dai <laughs> na kan ne dai bai da tsawon da za a yi jar yana gaban babu da inda za a kafa wata masana'anta amina lokacin da aka yi sallah mutane suka zo suka aski sai ta tara wannan gashin ta tsara su ta yi amfani da shi a yi wasu yabbai masu amfani kaga to wata kofa ta yake buɗewa ta cewa nan gaba in technology ya kai ma gashin kan ana wani abu mai amfani da shi ila a narka shi a wani abu babu laifi a je a kwaso gashin kawunan mutane na ranar sallah a yi amfani da shi duk abin da kake gani ba komai ba abin da Malam abdullahi dan fodiyo Allah ya ƙara Masarama yake cewa da kulle sa'atin لا قبل لا أنك يستحكم الإلزام ما تبقى هي آه، باكين هرمي ده واني إيري اللوكة تندع في شعر من ده الدري أنك أروس اللي ينفق زي إيه تأكون كيف يدي نوع نمتالي سيستي لا أي لي ألا في صناعة في أنا نجيري أتارو مئري وأنا نقول أقول أنا يا وتشيشيا أنا أقول أي أنت كم وأنا أقول في أتارة في كموتا أي ليجل ينقول أنت كيف بقطع دعيتك أيوة أنا ركز أنا تشيشي ما يتشيوا yace ga ga ga kuɗi amma sun yi nisa eh kolo da ya yi sai ko ce garin daɗi na nisa sai ga wannan inda za a ba shi dama ya yi talo da su ya yi jirgi guda to shi kawai ma sai ya daina sana'a ya riga ya kuɗe shi ya kama lafiya to shi ne fa'in na abi rabah rahmatullahi alai yake cewa ah, in an yi amfani da gashin kawai mutane babu komai wannan maganar da ya ne take nuna ya nuna gashin kawunan mutane in an aske shi ma halama ne mai tsarki ne kun fahimta kenan idan gashin kanka ya faɗo cikin ruwan alwalaka mai hukunci babu koyi to shi ya sa imamu bukari ya kawo nan magana eh. ya yace wasu uri itilabi wa ya al-masjid wasu uri babul ma'i wasu uri itilabi wannan babu zai magana game da ruwan da aka wanke gashi zai kuma yi magana game da kukan karnuka wato in karnuka suka sha ruwa suka rage ruwan mai hukuncin su wa mamarri hatil masjid da shuɗa wadda karnuka ke cikin masallaci ya halatta a bari kare ya shiga masallaci ya fita wa qala az-zuhri idza walagha fi ina'in laysa lahu wudu'un ghayruhu yatawadda'u bih al-imam az-zuhri yace idan kare lallagi a cikin kwano ko ƙwarya laisa lahu wudu'un ghairu mufidi ba ba ya da wani ruwan alwala in banda wannan ya tawadda da yayi alwala da abinsa Kin da zasa ne a gurin zuhuri yana ta yi alwala ne ba zai ta yi alwala ne ba wa qala sufyan al-imam sufyan wanda kenan mala idris ibn wayl اختلف العلماء القول الأول قال الشيخ إدريس قربة إنه سفيان بن عيينة والقول الثاني قال الشيخ جابر بن الله إنه سفيان الثوري سفيان بن عبد الله الثوري ابن سعيدكم الثوري من أقول kure ne mu jaza nake son su taimaka ne ai jaza ba bari in gani in ibnu hajar ya yi maganar tuzam siyam to to malla an kashe ka sai ya kadi biya ce to ga gani ban kai kan ba kaga shi kai shi imam ibnu hajar abin da ce al-mutabadar ila zihni annahu ibnu uyayna لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري لكن تقول لك في رواية عن الزهري ثوري بيه رواية عن الزهري فقم بحسنش برواية عن الزهري بقى يكتب كما بصم كل غينا إلي يكتب ولكن المراد لي هنا الثوري الثوري بأي أكتب في أمي الوليد بن مسلم دي أثر أفعلن يكتب فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه كانت لما كان الجواكي فسفيان الثوري سباكا من سمع سفيان الفكر الثوري don kare da shi da ibnu yana ni ma da kun bani jibo na rubuta as-sauri shi abin da daɗin irin su sufiya da sauri da ibnu yana dukkan su tsara ne malamai ne lokaci ɗaya suke kuma dukkan su kowane gishiki ne a cikin ilimin hadisi sadaka ba matsala inda rikici yake a kawo wani ɗan rai a gwama wurin wani babba kuma sunan sai zama iri ɗaya sai ka rikici amma وقال سفيان هذا الفقه بعينه سفيان الثوري ولا مجال في امام الزهري كتبت عين ذو في الفقه فجبت تحت وفي شريعه ليس نفسي هكا جميع أنفاني العموم الأخذ بدلالة العموم ليكاو يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يتي كم كتابوا روابا تكوي ألو لأيك وهذا ماء وانا كو روابا روانا كريغا نجد روابا وفي النفس منه شيء فأما أكون أنت أكتري جميلة وانا روابا يتوضع به ويتيمم ففي كان رأي وانا رأي يسوي لي بانو ظهري شكي ايه ألو لم تبنو ظهري يتي أما كله يتيممم don me domin har yau akwai shakka saboda in ya zama wani dole jasa ne kai wani kayi alwala da shi kama ka na jasantar da jikinka da haka kai biyu ya tawadda ubi wa ya tayammam ya ali ya tayammamu ihtiyatan wannan shi ake kira al-ihtiyat wannan ra'ayin waɗannan malamai kenan akwai malaman da ke ganin cewa ma ah, idan ka yi amfani da shi lokacin da kana da tabbacin kana da tsarki kai amfani da shi shi yana da shakka in kai amfani da shi kai ma jikin ka kuma ce shakka Zan me za ka bari ya ne ka kama shakka to ya za mu suka ce gungunar da ruwan nan sai mai taimama yanzu babu ruwan mutum da wannan ruwan wanda kare na lagi ciki sai mai taimama nan za mu sake damu من namijin kare inda hadisan suna nan tafi gaba إن Allah tabaraka wa ta'ala حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم قصرناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها هذه تسمى منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي الكوفي قال حدثنا إسرائيل ابن يونس عن عاصم ما لمنا كده عاصم الأحول عاصم الأحول مش عاصم ابن سليمان الأحول البصري عن ابن سيرين محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة من عبيدة؟ السلماني عبيدة ابن ابن عمرو ابن عمرو ليكم عبيدة ابن عمرو السلماني عبيدة السلماني نادى بالسن تابعي كما وإن لأكل لأكري لسني يتي عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا دواني أن واتو بانغاري مغاشي مزوء الله صلى الله عليه وسلم كي أجيع منا دواني أن قارور غاشي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم منا قارور غاشي مزوء الله صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس فوجه أنس مكا ساموشي aunin shi ba da ala ala ko gidan su anas mun ka samu shi ba haƙiƙa ni ba anas hadda gashin ba baban ka na aure babin nan mijin mahaifiyarsa Abu Talha wanda ya aure sunnarsa to shi adda gashin nan gaba za mu je yadda ya kamu gashin يكفي فقال لأن تكون عندي شعرة منه فقال ويتأتي أن مغنى أنس في لنكو فيكفي لأن تكون وأنس بخي عبيدة لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها ko عبيدة abida ya faɗi wannan magana a shi ibn sirin ne yake faɗi wannan magana ce ina in mallaki gashi ɗaya daga cikin gashin kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fi sonsa da a mallaka min duk duniya da abin da a cikin kaga kenan malamai magabata ai sun yi ajiyar wannan gashi da suka gado daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu imam bukhari yake nufi da kawo wannan cewa gashi ba na gasa bane to bari mu kawo ɗaya hadisin sai mu ƙara duba su tare حدثنا محمد بن عبد الرحيم إجارة إجارة النهار ابن كما عبد عبد الرحيم عبد الرحيم حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم معلمين كده في الصائقة تعرفي إيه؟ أبنن أبنن مئة كلمة وتنتس أراد هنا ليتنا أراد كمان صدام وترون أراد أبو يحيى البزاز قال أخبرنا سعيد بن سليمان الواثقي shi kuma malamai na masa lakali sa'ada waihi wannan ita ce sa'ada waihi malam jabir bai ce malaman lugal ne amma malaman hadisi ba su ce akan sa'adoya suke cewa malaman lugal suke siba waihi manta waihi raha waihi su kuma malaman hadisi ce rahoya mantoya sa'adoya siboya to ana miki laƙabi sa'adoya سعيد بن سليمان الضبي الواسطي أبو عثمان قال حدثنا عباد ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي سفرة العزي مهلب ابن أبي سفرة على دقسكين يا على دقسكين صحبي جيك المهلب لقاتك تمس عباد المهلبي المهلبي عن ابن سيرين علي ابن عون العفو علي ابن عون شكما ابن عون آه، يكتب في صناقة معنا عبد الله بن عون كم الميلاني عبد الله بن عون بس. سيرين هتكنت اي كونة قبل ما تابعيني دي تابعيني اباب ابن عمري ابن سيرين دي تابعيني تسيكو دوغا منسي ابن سيرين محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه كلهم كنت قريب تنزيم كدوغا منسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aski gashin kansa to Abu Talha al-Ansari shine farkon wanda ya yi cikin gashin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaji yadda gashi ya kai ga hannun Abu Talha al-Ansari har shi kuma ana ɗansa a gidansa ya gade shi shi kuma daga nan ya yada abin nan ɗin har ya kai da su abida as-salmani akwai daban-daban da ke nuna yadda aka yi wannan aski da wane ne ya aske domin abu talha ba shi ne wanzanin ba wasu sun ce ma'amar ibn abdullahi ne wasu sun ce khirash ibn umayya amma gaskiyar magana ta ce khirash ibn umayya ranar da aka yi hudaybiya shi yau manzo Allah aske amma lokacin hajji ba shi ba ma'amar ibn abdullahi ne to ba su ne wanzan man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari shi ma yana daga cikin wanzaman manzo Allah صلى الله عليه وآله وسلم بكل حال الوقت اللي أكي وانا أسكي إن رواية كانت هذا الموضوع الله صلى الله عليه وسلم يأمر في ما أسكي يأسكي قاشن كرسا سيأتي بمنظر قاشن سندامة سيدمتا مع أبو طلحة kun gane sannan idan bangaren gashin sana hagu sai ya koma bashi ya ce wannan kuma raba mu mutane bangaren dama na waye ya zan gadon gidansu ya zan kayan akwai wata ruwaya da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abu talha lokacin da aka yi masa aski da aka aske gehen dama sai ya bashi sannan da aka aske gehen hagu sai ce raba wa mutane wannan kusa ita da musulunta to sai aka ce fa wazza'ahu bainan nasi ash-sha'arata wash-sha'aratayn sai ya rarraba wa mutane da mai samun ƙwara guda da mai samun ƙwara kun gane ko ba kama maki tun da gashin manzo Allah mai tsawo ne ba irin namu ne irin wannan zuzuyen ba mai tsawo ne kaman kaɗi san gashin larabawa in aka raba kaga kowa ya samu filale guda yana iya sai ya sami kwalba ko wani abu ya adana shi sannan sai aka ce wa a'ata al-aysara ummu sulaym ummu sulaym binti bilhan بعدين كذا أبو طلحة ما يتي سيئة وكتن كرن هجو يباو أم سليم كمان رواية على ما في ذلك تكنت إسي وفي لفظ أبا طلحة يباو أبو طلحة يا في داتيوا دهكا أنا ما لبس كتير ولي جيكي أنك فارع أسي جيكي الداما داما هو داما موزع صلى الله عليه وسلم دهكا ما أنت سنجد الشكرا جي منك وفي ذلك sai da za'awa aski daman ka ake fara ba daman shi wanda zai aski ba don askin naka ne shi aiki zai yi amma kai ne mai askin kai za ka aske kan lafin kanka amma shi taimakon ka ne zai saboda ka daman ka ake fara aski ba to da manzo Allah sallallahu alaihi aski gefen sana na dama sai ya ba Abu Talha ma'ana ya mallaka ne da aka ya ta sai to wannan kuma raba mu mutane a kenan ba dole in zaka raba mu mutane komi yi musu daidai wa daidai ba akwai abu da kana iya fifi wani domin ku kun ganin abu tsalha an ba shi matsayi ba ɗan karami ba hmm? abdullahi ibn aun al-basri abdullah ibn aun al-basri duk wanda baka sani ba ko baka san sunan shi ba in kana rubuta yau da gobe kana rikewa so ka rinka rubuta to yanzu sai mu koma ga fiƙin hadisi wannan hadisan guda biyu duka mai suke nunawa sun nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi izinin a mallaki gashin kansa ga abu na farko daga nan malamai suke istinbaɗin cewa ana tabarruk ana neman albarka da asarun nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar akai fassa kamar gashin kansa sallallahu alaihi wa sallam kamar miyan bakinsa ko majinar da ya tofar kamar ruwan da ya alwala da su da ire-irensu kuma duka waɗannan sahabbai sun yi gaggawa sai da ganganta wajen mallakar su domin samu albarkar kaga wannan ya tabbatar da mashru'iyya ta shari'a ta yarda a nemi albarka da asarun nabi sallallahu alaihi wasallam da ka in ruwa ya sha ya raga sai ko tsarki da ruwa wannan ruwan ana iya neman albarka da shi to idan kuma kana so ka tabbatar ba wani ba manzo Allah ba to kana buƙatar wata hujja kuma kana buƙatar hujja domin ko inda wani na da to a zamanin manzo Allah kun da ya kamata a kuma ana yi musu haka kamar su sayyidina Bakar kamar sayyidina Talha ibn Zubayr kuma kamar kamar su sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas kamar irin su سيدتنا ام حبيبه radiyallahu bint Abi Sufyan da ire-iren su mutum da mutum da na awa kowa cikin sahabbai ba to in kana so ka tabbatar ma wani irin wannan matsayin manzo Allah sai kai bayani ka faɗi kai ko ina ka samu mu yanzu mun samu daga sahabbai sun yi manzo Allah amma mu samu sun yi ma wani sahabi ba kaga wannan hukunci ya tabbata to abu na biyu shine dalilin da sa Bukhari ya kawo shi afsar gashi to gashi ba matsala bane da ya faɗa cikin ruwan da ake alwala da shi amma malamai da dama na cewa kuma wa ya tabbatar maka cewa wannan ba hukunci ne da yake ɗanci manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a kai ba zai iya zama akwai khususiyya gare shi cikin wannan ba tun duka ai gashin nawa ne ne aka mallaka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka malamai suka tattauna wannan matsalar suka ce to idan kana so ka ce manzo Allah ya da wannan hukunci ka kawo dalili kamar da muka ce idan abu ya zo na ta'abbud to ana son عام في shi am sai lokacin da كان سيواري ما كان سوى نعم هو القران يواري مش ko alkur'ani ya ware mishi kamar da aka ce يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي حظها خالصة لك من دون المؤمنين هكذا وقت تفرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك بس كاربك وأنا بدو ولا يكفي شراك لكن هاي يدمك kaga annabi da yankawa haka amma an yi bayanin sai ai adda wanga hukunci to duk wani hukunci da ibada yanzu nan muna da abu biyu abu na farko yi ban albarka da wannan gashi mun ce da manzo Allah ne ke kadai don ne don ba wani dalili da ya tabbatar da am ne na kowa da kowa tunda ban ga an wa wani to abu na biyu shine duk an kammala ki gashin da gashin ne yana da tsarki to sai ne ta to ba khususiyar manzo Allah ta ta gashin ki da tsarkin haske kun gane ko to nan sai malamai suka ce a'a khususiyya tana buƙatar dalili inda annabi yadda a mallaki gashin shi to maganar da ya ma albarka shi ta shafa amma maganar tsarkin gashin kowa da kowa ta shafa ta kowa da kowa ce kun gane ku suka ce kenan al-khususiyyatu la tathbutu illa bi dalil wal aslu adamuhu to in kace manzon Allah kadai ne in an aske gashin sai ke karkakakke to kenan manzo Allah kaɗai ne kuma maniyin sai ke tsarkakake tun da nan Aisha da ta yi bayani cewa tana karkare kufan maniyi da tufansa sannan ya yi sallah da shi bai wanke ba ni malamai suka suka ce wannan nuna ne mani ba na gasa bane ko to ni sa ba mu ce a'a na manzon Allah kadai ba saboda ta'abbud ne duk abubuwa na ta'abbud to amma ne in annabi ya yi su sai ka kowa da kowa ina fata an fahimta musamman muka san cewa na Aisha ta ba da wannan fatawar ne ga wani wanda ya mafarki ta gaira wai sun ta yi wani kai manzo Allah ta dace ne ita ta ta fahimta ne ne am ne na kowa da kowa ba khasun ne da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi dai manzo Allah dukkan fadala duk abubuwan da ke ta jikinsa ba wanda za a yi hukunci da cewa najasa ne dukkan su masu tsafta ne amma dai yanzu muna maganan gashi kuma lokacin da aka fidda shi daga jikin mutum wannan gashin wasu malamai sun tafi akan najasar ta amma imam bukhari anan ya kawo wannan hujjoji bai domin ya tabbatar da cewa ba najasa ba ne kuma ya kawo magana a fa ibnu abi raba shi ma akan wannan wannan bari in muka lura abu biyu ce zai magana babu ma'i alladhi yusal bi sharin sannan zai ce wasu uril kilabi wa mumarrihatil bazjad abu biyu zai magana ko to an gama da na daya ga na biyu zuwa amma kafin biyu ya zo akwai ruwaya ibn asakir da ke babun idza shariba al-kalbu fil ina'i akwai ruwayan da babu wannan babin da haka kai kila ka babu shi akwai sunan baji da naka sai shi kenan shi kenan duk kuna da shi ne asalin matali na baya shi babun إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا باب إذا شرب الكلب في الإناء wannan babi zai magana idan kare lallai ya sha ruwa sai ta nan bai ce idza wala gaba domin hadisin da zai kawo maka ba ruwa ya idza wala gaba ne idza shariba ne idan kare ya sha ruwa a cikin kwano akwai bambancin shariba da walaga da la'iƙa ko la'aƙa da lahaka shariba dai kun sa abin da ya sha ya kwankwada ya sha ruwan ya sa baki ya sha walaka kuma in ya sa harshe ya lallasa ya yi da nan ya yi eh duk abin da yake na ruwa ne in an in kare ya sa harshe ya lasa ana ciniki ya yi lallage. walaga amma idan ba na ruwa ba ne kamar tuwo ne sai zo ya lallashi tuwon to za a ce la'aka kamar a ce ya tuta ne in ka tuta ya tuta da yake cewa لعقتها لعقتها تسمم أقي لحقا شكو قاموا إني زمي أنتي كو قرياتا زي أنتي با كونيتكي شو للاجين بالا أدنتي بني نميني نقولي أني راك أنا تمي لحقا يا لا تاكوي لا تاكوي هدى با باو أنا كوني أسكي وما دي أنا إذا تريبني حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عبد الله بن يوسف عن مالك التنيسي كده شيء اثبت الناس في الموطا دون دي روايه موضع بقى عند في عبد الله بن يوسف يا في يحيى بن يحيى يا في عبد الله بن وهب يا في دون عند فكر رويتوتا يا في سؤال عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إذا كان الله أشكل قرية لينكو سيوان تقرية من صوبتي وانا رواية إمام مالك يتهار الإتاء أما بسيك أي رواية توتبا إذا ودي سكي شهرة ده صورا ما لميت إذا ولغا إذا كان إمام مسلم يرويته تحيو إيدا بندبا to muna iya lura sha yana da bambanci da lallabi domin idan kare isurwa cikin kwariya ya kwankwaɗi ruwan ba lallai ne ma bakin sai taɓa ƙwaryar ba ko ba haka bane amma muka ce ya yi lallabi. ma'ana ya fi gefen ta ya lallasa ko saboda haka akwai bambanci tsakanin sha da lallabi kuma duka ruwayoyin guda biyu sai inganta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan kare ya sha ruwa daga kwarai ɗayan ku to ya wanke ta har sau bakwai dan me bai wanke ta da yawan malamai suka ce don ya zama wani jasa wannan bakin nasa najasa gare shi saboda haka hukuncin najasan ne ta bakin shi ya ta ya koma ga ƙwaryan nan sai an wanke ta har sau bakwai kafa duk da kafar kafa misali da ya ɗauki kafa ya jefa cikin ƙwaryar ruwa ko ya ɗauki bundi da ya kaɗa cikin ruwa ya karkaɗa shi akwai malaman da suka ce duk abu guda ne akwai kuma suka ce a'a bakin dai ake nufi su bari mu koma ga shirin hadisi idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyabtilhu sai ibnu hazm zai shigo Eh. idan kare ya sha ruwa a kwarya ɗayan da wanke ta suka ce in kwarya abokinka ce kai ba sai ka wanke ba don ta ta arziki sannan faliyar silhu ya wanke shi shi kansa cikin ba ta wanke da yi ba ba ta yanke ku fahimci yi shi wani kusa ban da ya gari na gaskiya kin sa malamai ku shawar lokaci ce wanda wasa ne da addini da shi aka ita da su da kokarin su ke kuma duk wannan nan ta dai ba ta yana cikin da'ira ahlus sunna kuma wani lokaci za ka iske gaskiya ta yi yawo ta ta dawo gidan shi sosai saboda tsayin da ya kai tsayin da ka sai an biyo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sai a yi kalwa kalwa a dawo inda ya tsaya inda ya tsaya ka gane ku da yawa za ka ga malam muhammad nasir jinin ubani cikin tamam al-minna yana rinjayar da maganar shi ibn hazm ibn hazm wanda ya a cikin muhalla ko kuma a cikin wasu lissafai irin su irwa ulgali to a nan an yi maganar kawai ki kwarya so bakwai an yi maganar ruwan da a cikinta kwarya kawai ake magana to akwai ruwaya ta ce fali hu ya zubar da ruwan sai dai malamai sun ingantar da cewa abu hura ya yi wannan magana ba magana manzo Allah ba ce sallallahu alaihi nan da yake fali yursilhu sab'an ya wanke ƙwaryan nan sau bakwai ya zo da ruwaye daban-daban akwai ƙari wanda imamu bukhari bai kawo shi ba أقي أولى هن بالتراب تفرقوا أساد أساء أقي السابعة بالتراب تبقي أساد أساء أقي أولى هن أو إحدى هن بالتراب أقي إحدى هن بالتراب جئت من ذا يدي abinda malamai ke rinjaya wa shi ne ta farko da ya ta zai ita aka fara hasaga ta bakwai da sai kasa kuma wanki na takwas kenan mun ɗarwa yawa amma kuma can gaba za mu zo wani hadisi daban ba wannan ba shine hadisi Abdullahi bin Mughaffal yana cewa aktiruhu saminata bit-turab na takwas ma a sa su wannan hadisi dai ya nuna cewa bakin kare yana da najasa kuma wannan shine abin da likitoci suka tabbata muna kawo maganar likitoci domin masu raunin imani su ji daɗi amma mu manzo Allah shine mafi babban likita a gare mu abinda kai muke so mu tabbata shin ya faɗi inda ya faɗi ko haɓun yarda amma likitoci sun yi bincike akwai har makalu daban banda aka rubuta a mujallu na taɓa zama da wata mujallar azhar da daɗewa kwarai yanzu ba da ita wadda aka zo da wata makala mai tsawo akan lallabin kare da hadarin da ke tattare da wato irin virus din da kare ke sanyawa a cikin ƙwarya idan ya lallabi a cikin ta har suka ce akwai wata tsutsa da ke haikuwa cikin cikin sa tana fita ga su tsawon ta millimita hudu so kai take sai yana juyawa yana tsuka wannan tsuka tana fashewa sai shi kuma tana ta kamar zarin gaba haka in ya zo da ƙwarya ka sai ma zai sakan masa suka ce abinda kawai bai sa idan kwano ne misali na karfe abinda kawai bai sa wannan cutar ta mutu shi ne a tafasa ruwan zafi sai 100 centigrade na zafi na tafasa sannan wannan kwayoyin cutar ta mutu in ba haka ba ko to a sa ƙasa da su a goga kaga dai an yi rawon an sake dawo ko ba ko an dawo inda mun ta tsaya sabon munan mutu inda manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya tsaye da mu to kuma har yau hadisin na nuna cewa idan najasa ta shiga cikin abubuwa waɗanda an ruwa to tana mai ce su najasa sannan kuma duk da kwanon da ke ɗauke da najasa shi ma ana yi mai hukuncin najasa sai sadda an ka wanke shi sannan hanyar hadisin na nuna ruwa ko bai da yawa yana iya najasantar da abin na jasa yake shiga cikin shi tana iya najasantar da shi tunda kun ga galibi a kare don ya zo ya sha ruwa ko ya lalace kwano ai ba canza ruwan zafi ba to kuma wannan ya nuna cewa a zubar da ruwa idan kazanta irin wannan ta sai mu dawo zuwa ga ra'ayoyin malamai kan hukuncin wannan hadisi alimamu shafi'i da alimamu Ahmadu ahmad bin da almajiransu sun yi aiki da wannan hadisi babu wani kacce da shi amma malikawa da hanafawa da su shigar da ilimi mai yawa da bincike-bincike masu yawa a wannan hadisi wanda akwai fa'ida a cikinsu in mun gaba samu fa'ida sai mu dawo mu ta inda manzo Allah sallallahu alaihi ya mu مالك كواتا سكي خوانتي سو بقي كبيرة مزالاتي أما باو مغان ساكتا دمني من باب رواية تسريب ولي إمام مالك الثاني السابعة بالتراب فأولاهن بالتراب فإحداهن بالتراب فأولاهن أو إحداهن بالتراب ضد استروا مالك أما جماعة هنا يا مسيح سألنا مالك يرويته راعي كل شيء to sannan malikawa da yawan su abin da suka ce wannan sa kasar da za a yi wannan wanke sau bakwai da za a yi habbi ne ba wajibi ba ne ba ka inda za ka wanke sau guda kwanon ka yawo kaga sabanin al'imam shafi da al'imam ahmad wanda ke gadin sunna annabi ce a wanke sau bakwai to wajibi ne sai an wanke sau bakwai aka ce me yasa kuka ce ba wajibi bane a wanke sun suka ce saboda ta'abbud je baya da wata ma'ana me ma'anar ta'abbud ni ne na shiga na yi wanka da sabulu na tsabtace jikina na kuma idon ruwa na watsa na fito sai ni ji ana kiran sallah me zan yi sai ɗauki mutane alwala يقول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وني لا يوم شد يا رب الله amma duk da haka sai na ne ta'abbuzan zan bin umarni suka ce wannan wancan duk umarni ne kawai ta'abbuz ne kawai ba wai din yana na gaba ba amma fa akwai ruwaya da ke nuna imam malik kansa ya yadda cewa na gaba ne yanzu kenan malikawa sun yadda a wanke so bakwai duk da ba cewa jiri ba ko to shi imam abu hanifa gaba ɗaya cewa babu wanke so bakwai babu sakata babu wanki so bakwai babu sa kasa hujjojin da malamin mazhaba suka kawo iri iri da farko dai sun ce abu huraira ya rawaito hadisin da kuma abu huraira ya taɓa yin fatawa cewa a wanke sau uku wa idza khalafa ar-rawi ma rawa bal fal ibrat indahu bima ra'a la bi ma rawa hadi wata falsafa hanafawa su ما لدي هذا الكتاء اذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا ببارة اذا صحابي كما لم يروي رويته حديثي سمي سابا ما حديثي حديثي مش يوكا بغر مغر انا فاسك سي اه ما جينا سمسي يوكا بغر حديثه دي يقول سنة حديثه دي يتاو <laughs> سيما لازم تفعيني بيواسكين كراسي لا تفعيني إذا خالف الراوي ما روى فالإبرة بما رأى رأى سزح أوكا لا بما روى أقول أنت سكينة سيبا لبسك يسكتشتو منغا ونوريكما دكان سيا وانت يسو بطي منغا ونوريكما يا فتوى أي سو بطي فدمي أكوكا سي كن كاد بقى كن كاد أكو كنت دبا دولي بني كن da ya بطي kada akalla ai da inda cewa suka yi to a tsaya ga uku din shine minimum ko maximum ya zan bakwai uku mafi karanci uku mafi yawa to ba ce haka uku bakwai mafi yawa sai sannan suka ce to kuma idan mukaddara abu huraira ya rawaito annabi ya ce a wanke so bakwai shi ya wanke so uku ne za mu ɗauka sai mu ce ga fi'in abu huraira ya fahimci cewa wankin nan bakwai ba wajibi bane uku na isa amma kaga ba zai sa mu yi watsi da abin da ya ruwaito din na ce a wanke su bakwai ko da bisa ga mustahabbancin ne ba idan mun bi fiqhin Abu Hurairah kuma shin zai fiqhin Abu Hurairah don Abu Hurairah ya ruwaito hadisi wajibi ne ba wajibi bane sai Imam Malik sukan ruwaito abu da sahabi sannan su yi nasu fahimta su bar ta sahabin idan suna da dalilin da zai kafa wannan fahimtar ina ba ta kun fahimta to na biyu suka ce to mun ji wannan to muna da wani dalili ne nuna cewa ba dole sai an wanke su bakai ba ce domin ko kashi akramakumullah balarabi yana ladabi ya faɗi kazanta sai ya kare ka da jini kashi suka ce da shi da halittar kare wani ya zama na jasa suka ce to ko kashi ya shiga cikin kwano a ce an ke so bakai ba to don da ka cewa in kare yana liji an ke so bakai وذكرت إمامتي حذف رسولي إن أرأيته هي أرأيته ولما لم يأتي إذا أرأيت في اليمن قلت إذا أرأيت لي أنا عند النبي عجيب فكرة فكرة أرأيت يو أنا فكرة أرأيت يو ثم اليوم تنبيه حق جليس أرأيت إن كان كذا أرأيت إن كان كذا بصورا أنت إذا ما يسير سير واسك ربو في أقوم ba wanda adda haƙƙin a walwale miki sai da yarda guda sai ni tsara aiki in kano fi safina sai cikin jirgin ruwa suke wata shida za su yi suna tare sirikin bai taɓa kulluwa kenan sai ce idan al'ar haita fil iraq na ɗata can iraki can garin hanafiya can yar haita tafi mu ba ruwan da suka ce su suna ganin sun ne ke ko ɗaki ya taɓa kwano ba a ta an wanke su bakwai to babu dalilin ta yan kare na liji sai an wanke su bakwai malamai suka ce musu هذا قياس في مقابلة النص كل قياس لا يقال أمانتي ممكن من يدد قياس إذا أجيني أما دي خير إن شيء خيس من نفسي يكون لنفسي في كفاق ونفسي هي تقريب ما يوزك تقوغ قياس بعدون يدون كحكة أن تولنا والإذاه ولا نجسابا ممكن أن نسالي قابعنا لسورة سكي كنت لكي تنسي سكي سوى سيئن يبويل الإنسي 100% سنتيجري 100 degrees سنتيجري كن غاني شن كاسي انا كاسي اي هكذا نطرنا الشهر وين رفاني اكاني دي الله فجاء شي قوبة خمسة لبادو اللي بني لا افكو اكاسي اي سنداء من ثلاثة يا امم ني اكاسي كرنكتا بقبايا يسكي ابرس فوالنا هو كنت ايانا يوصدي في اكاسي كرنكتا ني سميكي تقول اللي جيسون كاي اوانتي فانو سو بقايا كما يغفين بياتي ابلي to ko lallagi sun kai babu su sai mu ce musu ku tabbatar mana da kwanan watan wannan hukunci da kwanan watan wancan domin abin da an ka sani shine cewa farko farkon hijira ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a kashe karnuka sannan wannan hukuncin abu huraira ruwa shi abu huraira bai musulunta ba sai shekara ta bakwai bayan hijira سمع عبد الله بن مغفل يا رويت الشكر ابو داس كنت مسلم ديشي ابو هريره كما عبد الله بن مغفل شي واي يا جمن ذو الله صلى الله عليه وسلم فيا جمن ذو الله الى امور دي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يامر تركنا كل سجى باغون تاجير رويت با لك كاغون حجه ما اسمها تاي كذا تسمع ده حجه كما تفدو a ce in kun ce sai kun yi aiki da wanga hadisi kun ba shi ku aiki da shi ba domin hadisi abdullahi mu gaffar cewa asiruhu saminata biturab sun ki takas da ku ba ba sai ba sai muka ce sai mu yi takas kuma ku takas din ba sai a zauna lafiya ba inda kuna sun bai aiki da hadisi in dai ba na ci ne a dole sai mu ajiye da sai zai ba to mu duk mu yi aiki da su gaba daya akwai wata hujja ta biyar cewa wannan ya sa na ijma'i sannan kuma kaga kowa na iya cewa ijma'i ijma'i amma in ka zo ka duba kai bincike za ka da ba lalle ne ya zamo ijma'i ba a takaice wannan hadisi yana da maganganu masu tsawo ina ba da shawara ga masu bincike su duba lelin autar na shaukani ka tsarfa takrib da iraki da wannan shirin da nake amfani shi bari na alhafin ibnu hajar domin ganin wasu maganganun malamai akan wannan hadisi karshen shirin abin da yake cewa ibnu hajar والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدا ويمكن ان يفرد بالتسليم. ما قال لك هو حديث التوبه في السعر ايه اللي سافي اكلها لا لا تبقى كلام ما قال بس ايه فتحيتين اقوم بنزلو ده داما انا ما لم يقري ايه اقوم اتشيوا عند اكهنا شيني عند بعيد ده اي امفاني بشيبا فاك كريم فروت اكوين اللي جيبابكم كريم جاجي اكوين اللي جيبابكم akwai wasu masu ganin cewa a'a a bambanta karen ƙauye da na birni akwai wasu a bambanta lahiyayyen kare da alkalbur kalif wanda yake da ciwon nan na karnuka na hauka da sauran duk da irin wannan wato bai dacewa annabi sallallahu na ya magana bai ta yawo da kokarin ce dole da sai an tukuɗe magana a tsakanin da annabi salatu alaihi da mu duk abin da ke kawo wannan shine shigar da hankalinmu sanya hankalinmu gaba ga nassin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam karance muna wannan hadisi mu gani ko da za mu kwana kan shi hadisan ma a ce guda uku ne ya ga muna iya tsayawa nan ko sai mu tsaya da yake duk cikin hukuncin muke na muka da abin da suka yi lallagi kuma shiga su cikin masallaci da fita da ƙarshe za mu fito da natija insha Allah ta'ala cewa shin kare shi kansa jasa ne ko ba jasa ba kuma haram ne ko ba haram ba da kai su yi kusa su ji karatu akwai malaman da suka ba su iko izini ba eh za mu ji bayanan su insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya samu dace ah, akwai yana da sanarwoyi kafin tambayoyi na ɗaya maganan ba da jini da muka yi wancan sati ranar lahadi ne alkawarin zan je in ba da jini na sai zan na je har ni har iyali na amma ba ni da lafiya to ba ɗiri jini na ba amma yau na je na je da kimanin karfe goma da kwata kuma cikin minti goma sha biyar an yi wannan aune aune da ake yi kuma an gano cewa bayan gora goma da nake bukata na jini ga jikina ina da ƙarin gora hudu da wani abu sauraka na yi sadaka da guda cikin minti kamar goma sha wani abu aka ɗiba duk da wannan mirinda ko abin da ake bayarwa ba ku ba da bane wuce da jami'a ne lakta ta awa guda abin da na karin kuma da shi kudu da guntun burodi bayan na kare lakta ta jami'a na yau gida a kai dai ban ci abinci ba sai da azza sai lokacin sallar juma'a don wanda ke jin ta wani abu ne mai wahala ko menene wallahi babu ko ruwa ban sha ba kuma wallahi ban ji komai ba a jikina daman dai aminci yana da karin gora hudu fiye da waɗanda kake bukata don akalla gora goma kake so a jikinka to ina da gora goma sha hudu da ƙari ba haka ne sadaka da zuwa da abin da nake cewa ƴan uwa musulmi akwai fa wanda idan aka yi hadarin mota za a kawo shi a tare da cikin gora goma nan da yake bukata sauran shi shidda wani sauran shi biyar wani sauran shi hudu kuma jini jini na yana ci gaba da zuba an an tare jinin wannan bai isa ya rayar da rayuwar shi ba ya za a ce kai kana tafiya bisa kasa kana yawon ka da ƙari a gora hudu ko biyar ko shidda ko bakwai kuma ya zan ba ka iya zuwa saboda Allah ka tsira kanki da gora guda wannan bayanin wallahi ni ban yi ma iyali na ba amma da jin zan ba da jini kace za ta bi ni nake zo mu tafi muka je aka ce ba a ɗiba jinin mace sai in ta yi al'ada ta gama da kwana biyu da haka tana nan kan alƙawari ran da duk alƙawari ya cika mu kuma asibiti a ɗibina ta ana ba da jinin mace ana ba da madadi wanda ke ta ba da madadi ba gaskiya ba ne na je na da likitoci kuma na je lab su sun kare din bayani abin da yasa ba a saurin ibar jinin mace saboda wata idan ta zo al'ada da yawa yake to kar ya zan an lura misali tana da karin gora hudu ko gora biyar a cire guda ta zo ga al'ada ta zubar da gora hudu ce saboda yawan zubar da yake amma da ta kare al'ada da kwana biyu ta uku to an yarda a auna in aka tarar da karin gora guda ana iya cire ta babu matsala kuma ba abin da jikinta zai samu noman nan ba dole sai da su kake rayuwa ba amma su ne maximum su ne kolin saman iya abin da jikin ka yake bukata da haka yan uwa ina son mu yi kokari mu sadaukar da wani ina jin duk abin da zaka ba wani saboda Allah bai kai a ce jinin jikin ka ka ɗiba ka bashi kuma ba don wani abu zaka bashi ba sai dai yan uwantaka ta ƴan adam da yan uwantaka ta addinin musulunci akwai matan da ake kawo su lokacin haihuwa sun yi sati suna zuba da ji bayanin in gora guda ke zuba kullum balai matar da ke bilidin na haihuwa da ya ta zuba da gora guda gani sai dai biyu zuwa uku da in ta yi sati guda tana zuba da jini abin da ya rage masa ta mutu kaɗan ne idan haka za ka tarar da wanda ya kawo ta daga ƙauye ila kone ba wani sai da hannu da zai bayar in an ce sai ya koma ƙauye ya nemi kuɗi akwai tankar hankali in ma zai nemi kudin abin da ya kamata za a wani banki na jini na al'ummar musulmi wanda muka ajiye domin ɗan uwan mai sun gaba da wannan matsala sai ruwa ai zai a basu abin mamaki shine iman ƙungiyar likitoci musulmi reshen jihar sokoto wallahi sun kyautata zato ga sahuwar da sun kai mana shekaran jiya domin wani irin ƙaton littafi suka sai kama haka suka duk suka ja musu layi suka ka amma dai yanzu suna na ɗaya can bisa gare shi zaka suna tsammanin ku fito ku bayar saboda Allah domin da zaran matsala ta faru a abin nan sannan ni kamar yadda nake lallai bi iznillahi ta'ala wata uku duk sun ce shidda amma ni ina ganin tun da dai cikin hudu na zan bada guda kuma ina ganin nan da dan wani lokaci inda ina cin gumi ba matsala dan Allah ya wata uku duk zan je in bada jini na saboda Allah a aje ba sai irin wannan da lura abin da nake roƙonku mu sa rana da Allah waɗanda suke jin suna iyawa na farko dai sai an diba an ga yawan jinin naka PCB in ka sai ya kai talatin da ƙari sannan ke diba A aƙalla ba sai kai talatin da uku ban uku za a diba sai yanzu kana da arba'in da biyar arba'in da akwai har masu hamsin da wani abu jama'a kana yawo da gora wajen biyar sun jikin kawai da ba a da bukatar su kwata-kwata jikin ka bai da bukatar me yasa manzo Allah sallallahu alaihi yin kaho domin akwai lokacin da rage jinin ma zai baka kuzari ya baka nishadi ya baka lafiya to da ka bai kokari yan uwa don Allah mu zo mu bayar saboda Allah abin da shi ne abin mafi daraja abin da muka mallaka a cikin jikinmu ubangiji Allah ya samu dace ƙara masu kusa da a wancan sati malam awuya ya tunatar da mu kuma jawo hankalinmu a kan irin gudunmuwar da ta kamata mu zaka bayarwa domin rayar da musamman wannan makaranta da kuma sha'anin gudanar da da'awa a cikin sokoto baki daya to jiya wannan suka halarci masallacin abu huraira sun ga yadda mutane suka yi ta abin nan ne suka yi ta cika gidauniya za a ce gidauniya na musulunci nan take da aka kira aka yi ta aljihwai suka ta ɓarin kuɗi aka samu dai abin da aka samu domin raya masallacin nasin janareta da makamantansu an samu jiya ɗin dubu ishirin da biyar da nawa da naira ɗari uku eh ishirin da shida ko? sau ga ma'ajin ya ce an samu naira dubu ishirin da shida da naira ishirin da bakwai da naira goma da abin da aljihun wani ya yi tsari <laughs> to sama da haka yanzu haka da muke amfani da janareta muke amfani eh, idan jihadi ana yi ne da wani abu kuɗi da kuma abin nan na eh, rayuka saboda haka don wuyan hidda kuɗi da Allah matsauke sarki gabatar da kuɗi mutum na iya tashi ko da gudu ne ya kama gudu tun daga gida har makaranta amma an ce to kawo sai ke yi ne kake sai a tsaya sai zuwa tsaya tunani saboda haka Allah madaukakin sarki gabatar da kudi shine sa aka ta kalafawa cikin alqur'ani masalan ladina yunfiquna amwalan fi sabilillah kama sal habatin ambat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'at habba sai idan baka son wannan bawo Allah ne ka so eh fi kulli sunbulatin mi'at habba sannan me wallahu da'if liman yasha saboda haka abinda mutum zai bayar yana sani a cikin mizaninsa kamar yadda hadisin jabir ya zo man tasaddaqa bi idin tamratin min kasbi tayyibin fa inna Allah la yaqbalu illa tayyiban fa inna Allah yataqabbaluhu bi yaminihi thumma yurabbihi كأنه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل idan ka je ka aiki na zufa ka samu halal ɗinka ka zo ka iba ka ba Allah to Allah zai karɓa sai halal to zai karba min hi da damansa ba da haku ma zai karba ba da dama don abu ne mai daraja ya eh, wakilta a da hayya mi ya eh, duk hannayen Allah ba gaba ɗaya su abin nan dama ne to zai amsa da damansa sa'an nan kuma za a yi tare no abin da ka baya ba ka ba da naira goma shi ke na an je ajiye cikin banki kana da naira goma kuma bankin musulunci wa ke batu ba bankin tsari ba shi nan ka aje naira goma in shekara dubu aka yaran da ka zo isarwa naira goma nan ka isar so ba haka nan na ba Allah zai ta reno ne kamar yadda ɗayan ya zai dasa itace yana reno har wata ran sai a zuwa ice da itace da ya kai za ka zo ranar lahira ce ga sakamakon naira goma ɗin da ka bayar ka ce a'a Allah ke izgili za ka yi mini Allah ce a'a yau ba izgili renon dai naira goma nan da bai aka ta reno har yau ga na kamar misal misalin dutsen na abin nan kwatar kwashi za azabi aza bisa ga mizanin ka kai ta dari yaran nan za ka cizon hannu yau ba ta kenan ga cewa kai da ma dai nan dai ma naira dubu kabai ba naira goma ba to saboda haka idan mutum ya bada da alkhairi to zai ga mafi abin da ya bayar idan kuma ya rowa kan shi yawa rowa muna sa ran duk wanda zai zo makaranta ba a siffanta mai shi da cewa ya yi ruwa don akalla dai ya kyauta da lokacin shi ya zo ya saurari karatu sannan kuma za shi isar to kuma ya kamata a ce ya ba da wani abu da cikin aljihun shi domin tallafawa makarantar da kuma da'awar sunna Allah ba mu alkhairi ya samu cusa muna taimaka ma addinin musulunci baki ɗaya. Malam tambayoyin za su yi ga tambayoyin ga kuma su ce. wannan ya ce yana so idan zai yi a mayar da karatun nan karfe hudu rabi zuwa biyar da rabi da yawancin mu kafin mu kai gidajen mu an yi magariba saboda yanzu lokaci ke canza me ya ra'ayinku hudu da rabi ko biyar saura fata saura fata don mu ko shi mu hudu muke sallah saura ka to shi ke mu bar shi saura kwata jama'a sai ya muna tashi shidda saura fata in Allah ya so zuwa wani lokaci kowa na iya komawa gida sharh usul iman na Sheikh Muhammad bin Salih al wanda mallam Jalil Abbas ya dawa zai rinka gabatarwa kowace laraba bayan sallar isha'i a ƙofar reni za fara daga wannan laraba mu zuwa insha Allah ko kuma za mu sai wannan cikin kalandar mu. Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk